wannan zai zama majalisunmu na bakwai ke na biyar kenan insha Allah ta'ala a cikin jerin majalisai da muke gabatarwa a cikin wannan littafi na annasihatul waladiyya wasiyatul imami abul walid al-bajili waladai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu malam abul walid baji rahmatullahi wasu an yi baki ke. an yi baki namu ne ko nasu ne hmm? ko dan ban ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba to bari in ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim minash a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim har sono na fage to za mu gani za mu gani bayyana za mu gani ɓoye Allah ya sa ba ko da Eh? ni fa ina ganin kama akwai na bayyana fa yawwa babu insha Allah fada'ilul ilm fanalolin ilimi wal ilmu sabilul la yufdi bi sahibihi illa ila sa'ada kai wannan magana tana da daɗi ilimi ba abin da zai kai mai yin sa illa ila sa'ada sai rayuwa mai daɗi sa'ada ita ce rayuwa mai daɗi rayuwar da take da natsuwa rayuwar da akwai kwanciyar hankali a cikinta ilimi ba abin da yake kai mutum sai sa'ada rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa mai daɗi a lahira ita ce ake ce mata sa'ada ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة sannan ilimi ba zai gaza ya kai mutum matattakala ko matsayin arrifa na ɗaukaka wal karama da daraja ba yan fa’o, ilimi mai kaɗan mai amfani yana amfani kaɗan sai ma amfani ilimin ki kaɗan sai miki amfani yanzu bari buga muku misali mutane nawa ne mata na sani ban san nan garin ba sai su je su irin midway free study din nan da ake yi training na watanni tara amma sai ku ga baki dai an su suke karban haihuwa sai ki jana cewa a je a kira an kiwanci duk wata mace da za ta haihu sai a ce a je a kira ta kuma ga baki dai ilimin da ta koya na watanni tara aka mata training kun ga kaliluhu yanfa'u ilimi ko ɗan kaɗan mutum ya yi in dai zai tsaya iya ka fannin shi ɗin bai shi shigi ba to sai ya amfana sai ya amfanar kai ilimi na wani abu ko da na duniya na wani abu ne na daban yanzu misali wayarki kina amfani da waya kawai sai ta rikice miki kawai sai wata sai ta zo sai ta ce miki ai kaza za ki yi kaza kina la ce yi kaza sai kika yi ko baki ɗaya baki kai rabin minti ba sai waya ta da ta ci gaba da aiki sai ki da zuciya ki ce sanyi ilimi ya aiki kaliluhu yanfa'u ko ɗan kaɗan ne ilimi sai ya amfani wa kasiruhu yu'li wa yarfa'u sannan ilimi mai yawa yu'li shi kuma yana ɗaga ne shi ya ɗaukaka matsayinsa wa yarfa'u ya ɗaga shi duniya ta gan shi kuma ta sa mai albarka ‘yan uwa ku yi ilimi kanzun ya zuku ala kulli halin ilimi shi ne taskar da kullum tsaka take tana samun zakka kullum ta hanyar mai ta hanyar karantarwa ya zidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta wa kanzun la takhafu alayhi lisfan khafiful الحمل يوجد حيث كنت ilimi idan ana ba da shi yi miki yawa kina koya kuma kina koyar da wasu ko da yake ce a cikin gida to sai ta karuwa da mutumin da ke karantarwa da mutumin da baya karantarwa ilimin su ba zai zama ɗaya ba sannan wa kanzul la takhafu alaihi lissan ilimi wata irin taska ce wani akwati ne da mutum bai jin tsoron a farawo ya sace shi a ina ko taba jin an ce an sace ilimi sace ma wani ilimin shi khafiful hamli yujadu haythu kunta ilimi yana da saukin dauka duk inda mutum zai tafi da ilimin sa yake ilmi ma haythu ma yammamtu ahmiluhu in kuntu fi suqi kana al-ilmu fi suqi ilimi na yana tare da ni duk inda zai tafi in ji al-imam shafi'i kasuwa na tafi ilimin na tare da ni in ina gida ilimin na tare da ni in duk inda na tafi ilimin na tare da ni wa yaqsu ma al infaqi kun ji ko ilimi yana karuwa idan mutum yana ba da shi shi yasa kan mutum ya ruwarsa in Allah ya karantar da mutum ya ba shi ilimi to kai ya ruwa duk waɗanda suka zo wajensa shi wa man yufitta al ilma la tu'akhir eh. duk wanda mutum za ka karar da shi ko za ka ƙari daga gare shi to kake jinkirin ka je wajensa ki je wajen shi koya wala ya ghasibuhu ghasibun ba wani mai kwatin da zai iya kwace wa mutum iliminsa wala yukhafu alaihi sariqun sannan ba a jin masa tsoron barawo wala muharibun ko kuma wani wanda zai yaƙi da ilimin ya ce ya yaƙi ilimin ka akwai shi ba a yi shi kaɗai ke da wannan falala yanzu idan mutum yana da naira dubu goma a cikin aljihun shi sai in zai shiga taro irin rayuwar da muke ciki a yanzu ta rashin amana sai mutum ya ta takura idan yana da wani aljihu a kasa sai ya sa ta a ciki saboda gudun ka a masa sane ka a sace mishi to amma ilimi fa wa zai sace mutum ilimi a yana ma ilimin yake eh? sai a ce bari a fasa kwakwalwar wani a ga ilimin shi a fashi kana yi ko a ce bari a tsaga zuciyar shi a cire ilimin da yake da shi a cikinta kana yi ba a yi <laughs> to amma ana fasa ɗaki a sata ana fasa akwati a sata ana zuwa banki a fasa sif min security a sata amma ilimi ba a satarsa in mutum yayi ya gama ku dinnan al-imamu abul baji yana ma 'ya'yansa wasiya kan cewa su tashi su ilimi fajtahida fi talabihi ya ku 'ya'yana ku yi kwazo da kokari wajen neman sa ke ma abin da ya kamata ki rika ce na 'ya'yanki kenan wasta'ziba ta'aba fi hizzihi sannan ku ji daɗin wahala a wajen haddace shi wahalar neman ilimi mutum ya ji tana da zaƙi zai ga zaƙin a gaba al'imamu ibn al-jauzi a cikin littafin safaidul khatir yana faɗa yana cewa na kasance a lokacin da nake neman ilimi mutane suna tausaya mini ni kuma a lokacin daɗi nake ji ganna na wuni ban ci ba sagen wanka ma ba zan samu dama in yi ba ko in canza kaya suna tausaya mini ina tausaya musu to sai aka kai lokacin da nake tausaya musu su kuma suna mamakin matsayin da aka yi na ɗaukaka to ilimi ce shi ne wasu abi ba a ta'aba fi hijjiri ku ji daɗi ku ji zaƙin wahala ta haddace shi lokacin da ake ba daɗi <laughs> tun canza almajirin ibn abbas ikirima ikirima tu maula abbas Ikirima ya ce wallahi malami na ibn abbas ɗaure ne yake kamar yadda ake ɗaura akuya sai ce ba za ka tafi ba hatta ta hafaza surata kaza ba kaza ba za ka tafi kai wasa ba sai ka haddace sura kaza da kaza to yanzu daga baya fa sai ga Ikirima ya zama cikin manya manyan malamai in an faɗi ibn abbas sai a ce almajirinsa shi ma ya ce Ikirima. ilimi lokacin da ake neman sa in ba Allah yake mace mutum mutum da daɗi akwai wahala a ciki gaskiya har annabi Musa sai da ya faɗi haka yace na laqina min haza na fara. haƙiƙa mun gamu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu tafiyar neman ilimi ce wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huquba ya fita neman ilimi ya dauki yaransa mai masa hidima suka fita neman ilimi suka tafi neman alhazir alaihi sala Allah ya bashi umarni annabi Musa ya sha wahala a wannan tafiya har sai da ya furta Sau ka ƴan uwa a cikin neman ilimi akwai wahala to amma bayansa kuma wahala ba ta yanki bayan ilimi to ba wahala sannan ne wasu harafi darsihi sannan ku ɗanɗani rashin bacci su yi a wajen koyansa suna ba ki rika saba ma 'ya'yanki da daddare kawai wani wata rana ba a ce kullum kullum ba sai kawai ki tashe su wajen sha ɗayan dare kai wajen ƙarfe biyun dare sai ki ce su tashi su karatu yana da tasiri matuka ki tashe su in suka fara girma suka kai wani shekaru har sa musu ju'uli ki sa musu gata ce duk wanda ya tashi ya karatu ina jin ku bayan ya kiyamun laili kuma ya zauna ya zauna ya karatu littafansa to insha Allah zan mashi kaza sai kuma dama kina nan kina sa ido sai ki je ki gan su waye ya tashi waye bai tashi ba yana da tasiri matuka wannan sabat tawila fi jam'ihi sannan ina muku wasiya ya ku ƴaƴana ku ɗauki wahala an nasab wahala tsawil mai tsawo fi jam'i wajen tattara shi sun ga ki koya musu cewa ilimi ba rana ɗaya ake samun shi ba sannan kar ji cewa in sun kai wani mataki sun ce sun gama ilimi a'a al'ilmu min al-mahad ila al-lahad ilimi ana fara yin shi ne tun daga tsumman goyo har a tsinci kai a kabari ba a dena shi wa waziba ala taqyidihi wa riwayatihi sannan ku ce. ala taqyidihi a wajen rubuce shi wa riwayati da kuma ruwaito shi a lokacin da ake riwaya ilimi ثم ila إلى فهمه ودرايته sannan kuma ku cirata ku tafi zuwa ga fahimtarsa sa wadda da kwakulo ma'anonin da ke cikin karatun kuna bincike al'imam abu da walid albaji ya ce ma 'ya'yansa haka to mu ma mu ce ma 'ya'yanmu haka kuma mu yi kokarin haka imamu malik da kuke jinsa al'imamu malik imamu darin hijira rahmatullahi alai mamashi ita take kama hannunsa ta masa wanka tun yana ɗan matsili ta sa mushi manyan kaya ta sa mushi alkyabba ta ɗora mushi rawani ta kama hannun shi ta tafi da shi makarantar malaminsa rabi'atu bin abdurrahman rabi'atu ra'ayi ta koyar da shi ta ce ya ya shaiku rabi'a allimhu al'adaba wal ilm sai ka karantar da shi tarbiyya kuma ka karantar da shi ilimi to ya limamu malik ya zama ta yi asara ba ta yi asara ba ba ta yi asara ba kun ga wannan ita ce ka'ida mata da kansu al'imamu a sheikh muhammad aminu shamfi ɗaya daga cikin malamanmu da aka a wannan zamanin wanda ya rubuta tafsirin da har yau ba a rubuta kamansa ba iba abin nan fi ibahi abin nan menene fi ibahi al-qur'ani bil qur'an to al-imamu al-imamu shamfi rahmatullahi ya ce ma mata da ta tashi za ta kai na karatu bayan na gama karatu a gida na karɓi karatu wajenta domin ita ma malama ce sannan ne karatu wajen ɗan uwan babana to sai za a kai na makaranta kamar bode ce to raƙuma guda biyu ta tayar aka samu abuwa ulbayan sunan tasirin fi izahi ƙur'ani bil ƙur'an abuwa ulbayan fi izahi ƙur'ani bil ƙur'an shi kenan ta ya ce ta sa mashi raƙuma guda biyu raƙumi ɗaya aka shirya shi na ɗauka ta ne raƙumi ɗaya duk abin da nake bukata na rayuwa shi kuma shi aka sa a cikin raƙuma biyu kamar yanzu misali a ce za ki ke ɗanki makaranta sai a cika mota biyu za a sa mota ɗaya ga direban ta ne shi kaɗai za a sa shi a ce za inda ka fi so ka zauna sannan mota ɗaya ita kuma a cika ta da provision kayayyakin bukata na yau da gobe saboda ne saboda ilimi saboda ilimi to Allah ganar da mu rifa'atu ahli ilm daukakar da ma'abuta ilimi suke da ita wanzura ayi halatin min ahwali tabaqatin nasi tahtarani yace ya ku ya'ana guda biyu ku tsaya ku kalla wani hali daga cikin halin matakan rayuwar mutane za ku zaɓa eh? wa manzilatin wa manzilati ayi sinfin minhum tu'sirani sannan kuma wani matsayi ne na jinsin mutane za ku fifita ku zaɓe shi ku tsaya ku kalla halitta rayani ahadan shin kuna ganin akwai wani mutum tsaya rafa halin min al-ulama'i wanda ya fi daraja fiye da malamai a ba abu laurid al ya tambayi yayansa shin kuna tsammanin kuna ganin akwai wasu mutane ko mutum ɗaya da kuke tsammanin cewa shi kadai kai shi ɗin mutumin nan daraja shi ta fita malamai akwai akwai ku tsaya ku kalla tambaya yake musu Wa وأفضل منزلة من العلماء من الفقهاء sannan shin akwai wasu mutanen da matsayinsu ya wuce na masana fiƙihu masana addini yahtaju ilaihi ar-ra'is wal mar'u da shugaba da wanda ake shugabanta dukkaninsu suna da buƙatar malami suna da buƙatar malami shi yasa duk shugaban da ya ce ba ruwan shi da malamai to ku kyale shi ba zai ci nasara ba ya halaka duk shugaban da zai ce ba ruwan shi da malamai ba zai tambaye su ba zai nemi shawarar su ba fada ma yake da su to ku kyale shi ba inda zai tafi wa yaqtadi bihim alwadi'u wan nafis sannan da madaukaki da makaskanci wan nafis da mutumin da ya zama madaukaki dukkaninsu suna koyi da malami malami ne kai ake wannan da shi yurja'u ila aqwalihim fi umuri duniya ana komawa zuwa maganganun su al'amuran duniya wa ahkamiha da hukunce hukuncenta wa sihhati uqudiha sannan kuma da ingancin mu'amala da ake kullawa ta duniya wa bay'atiha da kuma cinikayyar da ake kullawa a duniya su waye suke cewa ya halatta su waye ba su cewa ba bai halatta ba yanzu a wannan zamanin namu akwai wani abu da ake cin shi bitcoin crypto currency waye suke ba da fatawa kan ya halatta ko bai halatta ba a kansa malamai ne sabuwar matsala ce amma malamai ake matambayoyi masu zafi a game da wannan alhamdulillah kuma yanzu malamai gashi nan har rubuce-rubuce ana ta yi a kai kaga su ake koma wajensu wa ghairi zalika min tasarrufatiha da kuma makamantan haka daga cikin al'amuran duniya da yadda ake jujjuya su wa ilayhim yulja'u fi umuri din sannan kuma wajen sa ake koma wajen addini malamai idan an yi rikicin aure wajen sa ake zuwa sai a buga ma malami gida karfe ɗayan dare duk baccin da yake sai ya tashi saboda an yadda da shi so ake ya faɗi wata magana ko ya sulhunta wani abu da ya lalace na auren nan kun da shi ake da wajensa sannan abin da ya shafi sallah da zaka da azumi raban gado duk suwa suke malamai fashe su suka fi kowa daraja a cikin mutane wa ma yalzamu min salati hakanan wajensa ake dawowa a fake da su a game da abin da ya zama tilas na sallah wa zakatin da zakka wa siyamin da azumi wa halalin da halal wa haramin da haram malamai suke bayani suke bayani ثم مع ذلك السلامة من التبعات لجنني كما ذا أسامو ثم مع ذلك السلامة من التبعات لجنني ذا أقوتها من التبعات لجا أبن زي بيوبا مركب سي أنجي وجمع لمي شيني بيتو تند نجامك نهوسا kamar suna buƙatar fassara da hausa ne amma kamar suna buƙatar fassara ya ce ina wani in ba ilmu ba da lamari ya jagwalgwale ya kwakwaɗe ya damalmale yana nema ya caɓalɓale da zai tsamo shi ya fidda shi irin rikicin shi ya walwale wake yin hakan ba ilimi ba al'amari ya dagule ya jagwalgwale ya kwaɗe ya damalmale waye yake gyara shi ilimi yanzu za a iya shiga wani tashin hankali ana zuwa malami shi ne zai kwantar da hankali malami ne zai kwantar da hankali kawai sai ya faɗi wata magana mai sauki sai kawai sai a ji kowa kuma kawai ya kwantar da hankalinsa sai ya ji natsuwa sannan wal hazwatu inda jami'i tabaqat sannan kuma a samu dukkan wata ɗaukaka a samu dukkan wani rabo inda jami'i tabaqat a wajen dukkan matakan rayuwa sai an bi malamai sai an koma zuwa gare su to akwai darajar ta wuce wannan shi yasa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mutum ya zama ɗalibin ilimi yana neman ilimi to ya gode ma Allah kun ga wannan rayuwar ta ɗalibta to ba rayuwar da za ku yi ta ‘yan uwa ku samu natsuwa in ba ita ba babu rayuwar da za ku yi samu natsuwa in ba ita ba a cikin maza maza sukan kai wani mataki na rayuwa amma wallahi in ba karatun addini suke ba wata natsuwar da za su samu na san wani babban mutum a garin zaria custom ne babba sai da ya kai matsayin assistant controller general amma duk ranar juma'a duk inda aka tura shi to juma'a na yi zuciya shi tana zariya zai karkato da motarsa da masu karanta ya dawo zariya rana asabar da sassafe za a gan shi da jakar shi da littafan shi zai tafi makaranta ya je ya zauna gaban malami ba zai dawo ba sai a zaha ranar lahadi haka zai yi ya tafi makaranta tun safe ba zai dawo ba sai ranar a zaha bayan la'asar ya zo ya zauna da mutane da yan uwa da waye da waye ya ji kokin su ya taimaki wanda zai taimaka shi kenan da ya gama kuma shi kenan juya koma inda yake aiki rayuwar shi a natsi duk firgici aka zo wani lokaci a ce ana tsammanin shi za a bashi controller general aka rika mishi bita da kulli aka ta mishi sharrora karshe dai har ba a bashi ba suka mata shi ya ritaya dole amma rayuwar shi tana nan a natsi babu hayaniya a ciki irin wuce wannan da mutane suke yi an kore su a aiki ko an yi musu kaza a na tsaye maganganun sa na tauhidi maganganun sa na kamun kai maganganun shi na nutsuwa. me ya bashi wannan dama ilimin addini saboda haka ku tsaya daga gaske ku yi kuma ku sa ƴaƴan ku shi. wal ilmu ilimi wilayatul la yu'zalu anha fahibuha ku haddace wannan ka'ida ilimi shine mukamin da ba a cire mutum daga kansa duk matsayin da mutum ya kai ya san akwai ranar da za a ce ba shi bane yanzu da shugaban kasan mu Allah ya kara mushi lafiya da gwamnonin mu Allah ya kara musu basira da lafiya dukkanin su yanzu saura shekara ɗaya da watanni su sauka su sauka dole sai waɗanda suke da damar su sake yin takara ta biyu sannan zai su sake takara ko su ci ko ba za su ci ba to amma malami kujerar shi tana nan ta dindindin ci sai ya mutu kan kai ma malami ya kai matsayin da ya kan gadon asibitin da zai mutu amma yana ba da fatawa to ne fi wani daɗi mukamin da ba za a sauke mutum ba to da ba mukamin da ya fi mukamin ilimi ba kujerar da ta fi kujerar malanta ba ranar da za a sauke mutum sai dai shi ya sauka da kanshi kuma sauka daga wannan kujera ai halaka ne yanzu shi ba ruwan shi da ilimi kuma malami ne shi kaga ya zama halakakke amma mukami ne da ba a sauka a cikinsa la yu'zalu anha sahibuha ba a cire mutum daga wannan mukamin sannan wala yu'arra min jamaliha wala ya'ra min jamaliha labisuha sannan wani irin tufafi ne da idan mutum ya sa ba zai taɓa tsaraita daga can wannan tufafin ba idan mutum ya sa tufafin ilimi to yana nan tare da wannan tufafin kullum cikin ado yake ma ranar da za a ce ai ba shi da wannan tufafin an cire mai suna nan tare da shi a jikinsa tufafin ilimi ke wa kullu zi wilayatin dukkan wani mai makami wa in jallat komin matsayin mukamin nasa da ɗaukakarsa wa hurumati wa in azumat ko kuma yana da wata alfarma ko da wannan alfarma babba ce idan kharaja an wilayatihi idan ya fita daga mukamin sa aw zala an baldatihi ko kuma ya fita daga garin su asbaha min jahili ariya yanzu bai da matsayi yanzu idan gwamnan jihar Neja Allah ya kara mai lafiya ya fita daga Neja ya shiga Kaduna yanzu ba gwamna bane shi <laughs> ba zai ba da doka komai a Kaduna ba to amma malami zai iya tasowa daga wata jiha ya zo ta jiha kuma ana da bukatar shi mun <laughs> fice ni bane ai ni ba malami bane eh? amma mutum ya zama yana da mulki iyakar inda yake da mulki ne yake da shi yana zuwa inda ba bai da mulki to shi ba mai mulki bane amma malami ko ina ya tafi za a amfana da shi wani babban misali da zan buga muku idan almajiri mutum an san shi yana harkar ilimi zai je aikin hajji wallahi tun daga iyakuta ake kwakwalo shi tun daga iyakuta kuma haka da ba za ka huta ba har mutum ya dawo ba zai iya ba zai huta ba sannan da malami yau zai sauka a unguwa ya ce gida ba wanda ya san shi to ba za a fi kwana biyu ba za a gano cewa wannan malami ne masu son su fa'idanci da shi za su fa'idanci da shi masu su ɗora mashi nauyi za su zo su fara ɗora mashi nauyi wa min halihi atila kuma wannan ne mukamin in ya fita daga inda yake da mukami to zai zama daga halin a atilan zai zama bai da wannan kwalliyar mukamin shine atil amma ne غير صاحب غير صاحب العلم أما بند ما أبو شيء shi ma abuci ilimi duk inda ya tafi fa inna jahahu yashabuhu haythu sa'a matsayinsa da darajarsa suna tare da shi duk inda ya tafi duk inda mai ilimi ya tafi to ana ganin shi da darajar shi wa yataqaddamuhu ila jami'il afaqi wal aqtari sannan kuma za a zo wajensa daga dukkan sasannin duniya wal aqtar da kuma bangarora nata wa ya yabqa ba'dahu fi sa'iril a'sari sannan kuma ilimin zai dawoma bayan malamin ma ya mutu fi sa'iril a'sari a sauran zamanai zamanin duka yanzu al-imam abul walid al-bajin nan fakani na biyar ya rasu kun ce mana ya rasu shekara ta 474 da kaza 474 yau tsakaninmu da al-imam abul walid al-baji akwai karnuna alal akalli tara da fiye da rabi shekara ɗari tara da fiye da hamsin ya rasu amma ga shi ne yanzu muna karanta littafansa kuma littafin nasu sai mutu kamar yau aka rubuta don Allah yanzu wannan littafin naku da kuke karanta shi yanzu ba kwa jin kamar dan ku aka rubuta shi na tabbatar da kowace daga cikin mu ta samu wata waraka ta wata matsalar ta tarbiyya ta ji an yaye mata wata yana wacce da take tare da ita a idanta a game da harkar tarbiyya yaya kuma ta kawo to ilimi ke wannan aiki ilimi ke wannan aiki amma wani wanda ba ilimi ba shi kenan mutum zai iya tafiya yanzu da za a ce mutum ya lissafo gwamnonin jihar neja da aka yi guda biyar to wani ba zai iya lissafa ba a cikin kuma a zamanin ku aka yi su amma an manta da su to kun ga mukamin duniya ke amma ban da mukamin ilimi ban da mukamin ilimi to sai malam abul walid al-baji ci gaba da cewa abdalul ulumi ilmu shari'a ilimin da ya yafi gabaki ɗaya shine ilimin sanin shari'a musulunci yadda za a bauta ma Allah wa afdalul ulumi ilmu shari'ati ilimin da ya fi gabaki ne shine ilimin sanin yadda za a bauta ma Allah shine ilimin shari'a wa afdalu zalika liman wufiqa wanda ya fi gabaki ɗaya a cikin su ga wanda Allah ya datar da shi an yi da qira'atul qur'ani mutum ya kyautata karatun alqur'ani mutum ya fara koyon qur'ani yan uwa a ba qur'ani muhimmanci yaran mutum suna yan ƙanana a buɗe musu kwakwalensu da karatun alqur'ani ki fara yin karatu tun ɗanki yana ciki kirka jiyar da shi alƙur'ani ba kiɗa ba da ya fito yana ɗan jinjiri alƙur'ani zai rika ji ana karantawa ki riƙa karantawa ki riƙa sa kaset ko a waya kina kaji kuma ke ma ki riƙa yi ba fa ki riƙa saurara ba ki riƙa karantawa kin ga ya taso gidansu ba abin da yake ji sai karatun ƙur'ani sannan ne wa ya hafaza hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mutum in ya dace to ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya arifa sahihahu min saqimihi sannan ya san hadisin da ya inganta min saqimihi daga wanda bai inganta ba thumma ya qara'a usul al-fiqh sannan kuma ya karanta usul al-fiqh fa yatafaqahu fil kitabi was sunnati sai ya zama ya san fikihu ta hanyar alƙur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun ma ya ƙara kalaman fuqaha sannan kuma ya karanta maganganun malaman fikihu wa ma nuqila min al-masail an al-ulama da kuma abin da aka samu na matsalolin addini daga malamai wa ruba fi turqin nazri sannan kuma mutum ya kasance ya kwarar da kansa a game da hanyoyin bincike wa tafsihil adillati da gyara dalilai wal hujaji da kuma hujjoji a hadhihi al ghayatul to wannan mutum ya kai mataki na ƙarshe kenan wa darajatul kuma daraja madaukakiya ke ilimin da ya fi ɗan uwa ga baki ɗaya a nuna ma 'ya'ya mahimmancinsu mahimmancinsu ilimin addini ba kamar yadda muke yi ba a wannan zamanin namu yaro zai tafi makarantar boko da safa a mishi kwalliya tun sa tun asuba za a tashi ana hidima ga wata jakanin dan ya an ce mishi eh, ga wata kula nan ga wani flax nan ga wasu abubuwa ga biskit ga waye duk an tanadan masa za a sassa masa a wani natsa mishi a sa mai takalmi mai kyau a sa mishi safa ya fito ɗan eh, yana ƙwambo sannan ga mota nan tana numfashi tana jiran shi ya shiga a ɗauke shi aje a kai shi makaranta amma makarantar islamiyya ranar da lokacin da zai tafi kawai ku tafi ku je ku ɗau kayan ku sa dama ya gama cin doya da manja Ila ma da kayan ya ci doya da manja jaga jaga ya ce ma yaro kawai je ku kuɗa ku je ku ɗau kayan ku kusa lokacin kun yi lattin makarantar islamiyya shi ke nan sai su tafi suna jin haushi wallahi ba yahudi ya gama da mu muna tsayawa muna tunani game da wannan abubuwa to wallahi ƴaƴanmu nan gaba ba za su yi karatun addini ba irin wannan hanyar da muka ɗauko wallahi nan gaba ƴaƴanmu ba za su yi addini ba ina faɗa muku wannan magana fasa na ma a aqulu lakum to da dole mu inganta waɗannan abubuwa yaro zai tafi makarantar islamiyya a inganta shi yadda ake masa waccan hidima a can nan ma masa hidima a shirya shi zai tafi makarantar hadda zai tafi makarantar islamiyya a shirya shi a mushi kwalliya a mushi wanka na musamman yadda ake mushi wancan a sauko abin daɗin da ake badawa a bashi a sai mushi jaka ya sa ya kwambo ya rika tafiya shi ma ya rika ji shi ce a nuna masa wannan ita ce zai samu lahira da ita wannan ko bal tusiruna alhayata ad-dunya ne wal akhiratu khayrun wa abqa fa kuma Allah ce inna hadha la fi suhufil ula hmm. sufi ibrahim wa musa annabi annabi ibrahim ya faɗa wa mutanen sa wannan annabi musa ya faɗa wa mutanen sa wannan cewa su kula da addini kar su fifita ad a kan addini kuma wani abin sha'awa mutumin da aka koya masa yaron da aka dora masa akan wannan tarbiyya aka sa shi akan wannan tarbiyya ya taso to sai a ga bokon shi ma ya fi alhairi yanzu wannan malamin da kuke ganin shi a baya na gashi nan kun gan shi dan saurayi matashi kyakkyawa to to mahaddacin ne sannan kuma lakcara ne na jami'a yanzu duk gwaje-gwajen bawali da waye da waye nan duk su suke yin shi in ba a da lafiya a asibiti amma an samu an samu karatun ƙorani an yi sannan ko malami ne yana da zauren shi da ake zuwa ɗau karatu maza da mata ya harƙe ya yi haka yana cewa a ja mushi baki ya fassara sai mutum ya wannan haka ake bukata amma menene amfanin a walakanta addini sannan daga baya kuma a zo a gama kwamban banza ba a ci nasara ba saboda ku girmama karatun addini shi ne ya fi komai shi karatun boko kanin uba ne kanin uba kara ake mishi ai a ce mishi baba shi sa ma sai a faɗi sunan shi kin taɓa jin mutum ya zo kawai ɗanki sai ya zo baban shi sunan shi Ali sai ya kace baba Ali sannan da zuwa baba Ali a sai dai in baban Ali ne amma baba ali ba za a faɗi sunan shi ba in baban gaske ne amma in baban kara ne sai a ce ga baba ga baba isuhu na to kanin baba ne isuhu na ce yi <laughs> ah, to ko kada sai in ce dan isuhulle ne <laughs> baba dan isuhulle wai sunan shi ne wai ya ji na ɓaci suna haka ne da hausa mm. sunan larabci akwai na hausa kuma eh <laughs> to kun gani akwai irin wannan a tafakuhu fi dini akwai sauran lokaci a tafakuhu fahimtar addini wa man tsara an zalika duk wanda ya gaza game da haka fal yaqra aba da tahaffuz alquran wa riwayat alhadith almasail ala madhhab malikin rahimahullah in ba za ki iya daukan wancan matakin ki dora ya'yanki akan wancan matakin na ilimi ba to mutum ya koyi ko da fiqhun malikiya ne danki ya ahlayin ya ashmawi ya qutbi ya ibn rushd ibn ashir ibn rushd ya ziya ya risala yayi فهي إذا انفردت أنفأ من سائر ما wa la yabu باب fa hiya idan faradat in har za a kebe a koyi أقول وأن kawai su سوكلي to amfa'u sun fi amfani din sa'iru ma yuqra'u mufradan fiye da abin da sauran ababen da za a karanta a keɓe fi tafa tafaqquhi a babun fikihu nan ma yana nuna cewa fikihun mazhabin malikiya yana da ƙarfi kuma haka al'imamu imamu ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi yana da littafi da ya rubuta tafdilu mazhabi ahlin al-madinati wa akwani ko kuma mazhabi maliki fifita mazhabin mutanen madina wanda shine mazhabin malikiya wa inna ma khassasna mazhaba maliki kun ji ko mun keɓe mazhabin malikiya ne lihannahu imamun fil hadisi wa imamun fil ra'ayi domin shi malamin hadisi ne jagora ne a cikin hadisi kuma sannan jagora ne a wajen ra'ayi wato yin amfani da kwakwalwa wajen gano abubuwa وليس لأحد من ulama'i babu wani ɗaya daga cikin malamai mimman basata mazhabuhu wanda mazhabobinsa suka mazhabobinsu suka yadu wa kasrat fil masail ajwibatuhu sannan ko mas'aloli amsoshinsu suka yawa a mas'aloli a cikinsu babu wanda ya kai darajatul imamati fil ma'anayaini babu wanda ya kai matsayin waɗannan ya hada waɗannan ma'anonin guda biyu hadisi da ra'ayi kamar al-imamu maliki wa inna ma yusharikuhu fi katratil masail wa furu'iha sai dai a ce yayi tarayya da al-Imam Malik ne a yawan mas'aloli wa furu'iha da kuma rassansa rassanta wal kalami ala ma'aniha da kuma yin magana akan ma'anonin mas'alolin wa usuliha da kuma wasunta Abu Hanifa wa al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i amma wa laysa li ahadihima imamatun amma da al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi'i dukkaninsu ba su da imamanci da hadisi shi kuwa limamu malik allah haɗa mashi biyu hmm? sannan wala darajatan ba ko da ma mataki na tsakiya ba su kai ba eh, da al'imamu abu hanifa ya fi sanin fiƙi shi ma al'imamu shafi'i haka amma limamu malik Allah ya haɗa masa fikihu kuma ga haifin tunani annahyu an qira'ati kutubil mantiqi wal falsafa hani game da karatun littafan mantiki da falsafa logic yin amfani da tsabagen kwakwalwa babu addini wai domin fahimta kuma addini zai yiwu su shine logic and philosophy to malamanmu sun hana karanta littafansu da niyyar mutum ya koyi addini wa iya kuma wa ƙira'ata shay'in min al-mantiki ka shedunku da karanta wani abu daga cikin mandi wa kalamil falasifati da maganganun filosofas ka shedunku fa inda zalika mabniyun alal kufri wal ilhad domin maganganunsu an gina su ne alal kufri akan kafirci wal ilhadi da kuma musa samuwar Allah mutum ya zama filosofa sai ce ba Allah sai ce duniyar nan ita ta kanta kuma uwar shi haifar shi ta yi ba kuma ya an san uban shi amma sai ce duniya ita ta kanta kun gani wal bu'di an shari'ati wal ib'ad sannan kuma waɗannan ilmoman na falsafa da mantiki suna sun yi nisa da shari'ar musulunci sannan wal ib'ad suna nisantar da mutum daga shari'a in mutum ya zama ya zurfi a cikin su ko kuma yana koyan su to zai zama ya shagalta da su ya bar ya bar shari'a Allah yanzu a nan kasar aka fara samun yara ga sunan mahaukata ƙananan yara wai suna cewa ba Allah yan Kano yan Kaduna yan Sokoto yan Zamfara yan ina ne ga su. wai ba Allah an samu shugabansu a biyu ya yi zariya shi ne ya fi zaƙewa a cikinsu ya zauna a zariya bayan ya gama karatu a jami'a kuma har yi aiki da nefa. baban shi musulmi ne baban shi ma yana cikin mutanen da ake addini da su amma Allah ya jarabe shi farko aka ga abin nashi kamar hauka ne aka ɗauke shi an kai shi asibiti asibitin mahaukata ƙarshe lalatattun da suke ziga shi su suka taso 'yan human rights suka zo suka tsaya masa sai lafiyar shi kalo ya zai a kai shi psychiatrist an kwata wayar shi da yake amfani da ita ya yi tweeting ya yi facebook ya yi whatsapp da sauransu social media su suka sake ba shi wata waya kuma sai da suka yi kutun kutun din yadda suka sa aka fitar da shi daga asibiti bayan gwamnati ta sa an kama shi yanzu tunanin da ake ma kamar sun sa an gudu da shi ba a san dai inda yake ba yanzu kuma yana nan yana ɓannace ɓannacen da yake ya zagi Allah ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗan hausawa gaba da baya ɗan musulmai gaba da baya hukunga ga ‘ya'yanmu amana ne abin da yake ja wannan matsalar shi ne da yawa ba ma kula da ‘ya'yanmu me suke karantawa me suke kin ɗauki waya kin ba yarki ko kin ba ɗanki ko baban shi ya sai mai wai da sunan zai rika assignment to daga assignment ɗin nan shikenan sai bala'i ya da yawa iyaye ‘ya'yansu suna halaka ta hanyar waɗannan wayoyin amma ba su sani ba yanzu ya ƙaramar yarinya sai ganta ta iya waya na kalli wani malami babba daga cikin malamanmu na ƙasar yana ba da labarin abin da ya faru da kanshi a talabijin yake ba da labari ya ce ya zo gidan shi yana da gida biyu matan shi hudu wasu biyu suna can wasu biyu suna can to ya gama da can gidan ya zo tsayin gidan sai ya aje wayar shi haka yana da ɗa shekarun shi shekarun yaran shida shi kenan sai ya aje wayar shi sai ya shiga ban ɗaki kafin ya dawo daga ban ɗaki yana zuwa kawai sai tarar da yaro kawai ya shiga waya sai jam yake kuma ya kulla wayar shi kuma kod ɗinsa ya ce duka matan shi ba wadda ta san kod ɗin shi ba wadda za ta iya buɗe wayarsa amma sai ga shi yaron na ya buɗe waya kan zai ki ce wahayi a kan shi ko to wahayin shedan ne yana shigowa kawai sai ga abu gwaron gwangon ko ba wayar shi bace yana kusantowa kawai sai ga wayar shi ce yaro ya shiga har ya buɗe jam yana ta jam sai ya tsaya yana kallon shi ce aljani ne wannan yaran to tun da tsohon malami ne kuma yana da shekaru kuma ya gwagwarmaya a duniya sai ya tsaya sai ya kalle shi sai ya ce ne ya aka ka iya shiga cin wayan nan tawa sai ya ce ai baba ka ga yadda na yi ka na bi ka na bi haka haka haka haka zanen hannun da haka eh kawai sai ga ta bude mishi ya ce baba daga yau sai yau idan ka fito ka gama amfani da waya ka sa riga ko ka sa hankali ka goge ba wanda zai iya bude maka wallahi yaron yake faɗin wannan magana malamin yake ba da labari da kan a talabijin na kalla dan shekara shida kuma dan shekara shida a ƙa'ida yanzu shiga firamare 1 in ma an sa shi kenan sai dai dai tun da ana zuwa naziri yanzu da firi naziri da kandiga kan ne ko da yanzu duk ba a san ba a san reno ladan nan da ake san ake samu na reno duk mata sun ce ba sa so Allah ka ba mu Allah ba ma san ladan haka mata suka ce yanzu mu yanzu a zariya muna da makarantun da a yaro yana ciki ake zuwa a mai rijista tun kafin a haife shi za a je a yi rijista a yi bucin sau da ka ana wasu sai a je a kai ma antigilen da antilaliya kaga da sabon lalace to shi ne wanda ba su lokacin ka bayani in muka shiga wani waje ba za mu shiga su ba kana kana son a wuce ne da ka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala abin da muka karanta ya zama daidai kamar yadda na faɗi daga shafi na goma sha uku zuwa shafi na arba'in da zuwa shafi na arba'in da tara shi ne littafin to Allah ta'ala ya ƙaddara mana mun karanta daga shafi na sha uku zuwa shafi na ashirin da biyar sun daga muna roƙon Allah subhanahu ta'ala in Allah ya ƙaddara wata haɗuwar to muna fata sai mu ci gaba daga nan domin wannan littafi ina nuna muku girman muhimmancinsa tsakanina da Allah na san abin da ke ciki littafi ne mai muhimmanci al'imamu abu walid al na tabbatar da ku kanku iyaka abin da aka karanta kun ji wasiyoyi da na shawarwari da nasihohi na tarbiyya wanda suke da muhimmanci sau da kan Allah ya kaddara mana wata haduwa nan gaba to muna fatan sai mu karasa ko da wani ma ya ƙara sabon nan tuni ina fatan ƙarasa muku da kaina sha Allah yadda na fara ina son in ci gaba to Allah shi ke maka so da kan an samu dama a ci gaba da karanta muku amma ni dai da kaina ni ma ina buƙatar karanta an ban karanta a nan batu ina buƙatar ina fatan zan karanta a wani waje kuma za ku samu a sakon da ake sawa na kaset insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya shirya mana zuriyar mu ƴaƴanku Allah ya tarbiyyantar da su Allah ya musu albarka waɗanda suka kauce ma hanya Allah ya dawo da su daidai a riƙa yi musu addu'a a jawo su a jiki a ba su shawarwari a nuna musu kauna kada a yi musu baki kada a tace a yi ma yaro baki kada a tace a yi ma yarinya baki a yi musu addu'a a ba su shawara babu laifi idan abin ya kama a duke su a tarbiyyar mutum musulunci akwai duka musulunci ya yadda akwai duka amma dukan da ba zai cutar da yaro ba Allah ya muku albarka a game da wannan karatu da kuka yi ladan da Allah yake ba ɗaliban ilimi waɗanda suka halarci makaranta kuma a ɗakin Allah to kuma Allah ya ba ku mu kuma da muka zo muka yi karatun mu ma Allah da sarki ya ya sa ni tarayya da ku a cikin ladan kuma Allah ya ba mu ikon aiwatar da abin da muka koya ya zama mana hujja zuwa lahiyar zuwa aljanna sai ya zama hujja akan mu zuwa wuta wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai wata haduwa insha Allah alhamdulillah mun zo ƙarshen wannan karatun wanda aka yi darasi guda uku a ciki Allah saka alkhairi ko in ci guda hudu ko darshi guda hudu ubangiji Allah ya saka mal na alkhairi linka masa lada kamar yadda malai fara insha Allah ta'ala zuwa nan gaba idan mun samu dama da kuma lokaci da iko muna samun malam ya dawo domin karkar wannan karatu kuma yin lokaci yayi za a sanar da mu kwarai da gaske akan haka insha Allah ta'ala za a yi karatu tsakanin magarba da isha'i yau sannan za a yi karatu da asuba gobe in Allah ya kai mu da asuba na usul fiqh wanda shine karatu